أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيب عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على نهجهم إلى مدين اللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته cikin godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai mai komai mai cikakken iko banda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na talata biyar ga watan ramalana bayan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam daga Makka zuwa Madina na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya wanda ya daidai da ashirin da takwas ga watan Afrilu shekara ta dubu biyu da ashirin miladiya. Allah ya raya mu a wannan ofis nawa wanda ke namba talatin da tara Yakubu Avenue Daura da Galadima Road Angwari GRA Kaduna. ina gabatar da tafsirin littafin Allah subhanahu wa ta'ala da jiya muka kwana da a kan suratul fatiha fatihatul kitab da muka karkare a ƙarƙashin ghairil maghdubi alaihim waladdallin da mun yi magana akan al-maghdubi alaihim sune yahudawa abdallin sune nasara wannan samfin guda uku ya kamata a ce na yi bayaninsa a jiya sai dai lokaci sai yi mana halinsa sai na ga cewa in ma na ce zan ƙara bayaninsu za mu tadda kissansu a cikin wato suratul bakara sai na ga da kada in ta, bari in haƙura bari sai mun shiga cikin a kissansu a bakara sai in tattauna bayanai a kansu amma dai a takaice manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewa al'ummansa a ƙarshen wato al'ummansa kowa a ciki za su koma suna koyi da su bi ma'ana mutane mafi yawan al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za su koma suna koyi da kiristoci da kuma yahudawa a komai na rayuwa saboda hadithin imam al-bukhari da muslim hadisin Abu Sa'id al-Khudri da Abu Waqid al-Laythi radiyallahu ta'ala anhuma wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la tattabi'unna na man kana qablakum naran da Allah sai kun bi tafarkin waɗanda suka shuɗe gabaninku shibran bi shibrin tani da tani zira'an bi zira'i. zira'i da zira'i hatta walau dakhalu juhra dukkin da dakhaltumuhu sai da za su shiga ramin damu to sai kun bi su kun shiga wannan ramin saboda koyi wannan magana sai yi wa sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam girma suka ce al yahudu wan nasara yanzu ya ma'aikin Allah kana nufin musulmi duk abin da zai yi na addininsa maimakon ya bi dokar Allah da sunnan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya koma yana koyi da kristoci da kuma yahudawa sai manzan Allah ce faman to wa nake nufi in ba su ba yanzu idan ka duba rayuwar musulmi mafi galibi za ka ga a kusan komai nasa sai ya kalli abin da kiristoci suka yi sai shi ma ya kirkiro nasa sai ce ai shi ma wancan suna yi ya kamata shi ma ya kaza sai ya kalli abin da yahudawa suke yi sai ka ga yayi koyi idan muka duba rana da yahudawa suke girmamawa shine ranar asabar idan muka duba ranar da kuma kiristoci suke girmamawa shine ranan lahadi musulmi kuma sai ya zo sai ya fara amfani da abin da yahudawa da kiristoci suke amfani da shi a wa'annan kwanakin sai shi ma sai ya tsabbata shi sai mai da shi addini misali kiristoci sukan ce happy sunday yanzu ya zama sunna a wajen musulmi duk juma'a sai an tura wa juna message happy friday in ma baka amsa ba sai mutum ya fushi da kai alhali kuma koyi ne da kristoci da kuma yahuda wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi kristoci suna tunawa da haihuwan annabi isa dan maryam annabi isa dan maryam a cikin bible su ba an haife shi ne a disamba an haife shi ne a september takwas ko tara da wata amma saboda akwai masu bautan wuta da rana na majusa wanda suke wato Rome kamar yadda ya zo a cikin encyclopedia na wato Catholic sai suka zauna da pop tun a 50s kenan ya kamata mu yi abin da za mu ɗinki tunda su suna bautansu Disamba 20 da watan Disamba sai suka ce to ya kamata a dawo da haihuwan annabi isa da ake bikinsa a ranar Disamba 25 su kuwa Kiristoci suka wafaka musu sai aka ɗauke shi daga Septemba 8 zuwa 9 aka mai da shi Disamba 25 sai kuwa musulmi a zamanin Fatimiyya shekara ta kusan 700 lokacin bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da 'yan shi'a Fatimiyya suka samu kafa daula suka koma su suke jagorancin musulunci a kasashen musulmi baki daya a duniya sai suka ce da kiristoci suna tunawa da haihuwan annabi isa da maryam mu ma ya kamata mu kirkiro abin da zai samu dinga wato tunawa da haihuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka kirkiro maulidi wanda kaga har yau mutane suna aikata shi to irin waɗannan abubuwan misalan na da yawa wanda mutane ke aikatawa Allah ya shiryar da mu to suna daga cikin abin da manzo Allah ce yana jiye mana tsoro har ya ce yana jiye wa sahabbansa tsoro in ya jiye wa sahabbansa tsoro to min babu aula waɗanda za su zo bayan su a ji tsoron haka saboda ya ce inni lastu afsha alaikum an tushriku min ba'di ni manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bana jin tsoro ku sahabbaina ku yi shirka a bayana saboda tauhidi ya zauna a zukatansu Allah ba zai taba ba su dama su yi shirka ba saboda sun san Allah kuma sun san karantar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ce akwai guda ɗaya da yake ji musu tsoro walakin akhsha alaikum dunya sai dai abinda nake jiye muku kusa bai tsoro duniyar an tufattaha lakum kama futtihat lakum ka buɗe muku dukiya arziki kuɗi ya wadata kamar yadda aka buɗe wa yahudawa da nasara fasuha kama tanafasuha ku ku kutsa a wajen neman duniya kamar yadda kristoci da yahudawa suka kutsa suka yi dubu-dubu a wajen neman duniya ku tuhulikakum kama a ahlakatu sai duniya ta halaka ku kamar yadda ta halaka yahudawa da nasara to kaga a yau idan ka duba za ka ga abin da fitinar da al'ummar musulmi suke a ciki yau kenan Duniya da aka bude, in ka ga malami suna rigima sai ka ga ƙarshen a kan abin duniya ne idan ka ga ɗalibin ilimi yana rigima da ɗan uwansa ɗalibin ilimi ko yana mai hasada in ka bincika sai ka ga a kan abin duniya ne idan ka ga mawadaci yana wa ɗan uwansa mawadaci hasada sai ka ga akan abin duniya ne idan ka ga talaka yana yi wa ɗan uwansa talaka hasada Allah ka bincika sai ka ga akan abin duniya ne ba akan abin lahira ba idan ka ga mai mulki yana yi wa ɗan uwansa mai mulki hassada da bakin ciki sai ka duba za ka ga hassada ce akan abin duniya wannan ita ce abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yana jiyewa al'ummarsa tsoro saboda ana koyi ne da kristoci da yahuda shi ne al-yahudu wan nasara su yahudu sun san gaskiya su yin aiki da shi shi sa imam ibn kathir haka imam lalaka yake cewa duk mutumin da ya san gaskiya ya yin aiki da gaskiya in malami ne ko ɗalibin ilimi sai ce to yana ɗaukan daidai siffan yahudawa saboda su ne suka san gaskiya suka ki yin aiki da gaskiya idan kuwa kaga mutum tsantsan ibada yake yi amma bai san dokar Allah akan ibadan na ba duk wani abu da yake yi kawai na ibada daidai ne ko ba daidai ba shi sai yayi sai ce to shi ma yana da siffa irin na kristoci saboda su ne batattu addinin su ma ba su kankanta ba ba za ka tirke kana tambaya shi ka bai san komai ba amma kuma yana yi to ya ce duk wanda ya yi kamanceceniya da su to shi ma akwai siffa ta wato nasara a tattare da shi Allah ya tsare mu Allah kuma ya kare mu daga fada cikin irin wannan musiba to a yau insha Allah subhanahu wataala za mu tashi a suratul baqara Allah ya yarda malam zai karanta mana ayoyi biyar din farko sai mu ji bayanai da ke cikin wannan sura insha Allah subhanahu wa ta'ala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الإسلام الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم wacce ake kira sura madaniya surorin qur'ani kamar yadda malaman ulumul qur'an da malaman qira'at da malaman tafsiri suke cewa sun rabu kashi biyu akwai makiya akwai madaniya idan an ce makiya ita ce lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai yi hijira daga makka zuwa madina ba aka saukar masa da wa'annan surorin saboda haka ana kiran wa'annan surori makiya kuma akwai alamomi da ake yawan gane surori na makka kamar yadda malaman tafsiri suka ce dalili da malaman ulumul qur'an a alamomin da ake gane surori makiya shine a surorin makka za ka ga ana tausasawa kafirai ana yawaita maganan alkiyama ana yawan tabbatar da wato lahira da kuma al'amari na zaibiyat kuma yana magana ne a kan tsantsan tauhidi kadai ta Allah saboda haka surorin makka kusan shekara goma sha uku daga rayuwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam tun daga annabta zuwa wannan shekarun haka Allah yake amfani da su surorin kuwa madina za ka ga Allah subhanahu wa ta'ala yana magana a kan Yahudawa yana magana a kan munafukai sa'annan yana magana a kan hukunce-hukunce na yaƙi da kuma hukunce-hukunce na mu'amala na hukunce-hukunce na zamantakewa tsakanin mata da miji sa'annan kuma hukunce-hukunce na shugabanci da jagoranci da kuma rashin cin amana sa'annan da tsari akan haka tauhidin saboda har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya Allah bai gushe yana karantar da al'ummansa tauhidi ba bayan hukunce-hukuncen da ake saukan musu da shi to wannan shi sa sai malaman ulumul Qur'an suka ce al'ibaratu bi zamanin nuzul la bi makanin nuzul ka'idan da ake amfani da shi a wato gane surori na makka ko madina shine zamanin da aka saukar da ayar ba lokacin da aka sauka da ita ba kenan akwai wa'ansu su ayoyi da za ka ga an saukar wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a garin Makka amma kuma lokacin yana majina. amma ba a kiran waɗannan ayar ko surar wato makiya sai dai a ce madaniya kamar suratul ma'ida Allah maɗaukaki ya saukar da al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina a garin Makka a filin Arfa Allah ya saukar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan aya amma ita surar ma gabaki ta ma ida sura ce madaniya kaga kuma duk da yake wannan ayar a makka aka saukar da ita to al'ibra bi zamanin nuzul ya bi makanin nuzul abin lura yadda malaman ulumin qur'an suke cewa a aya ko sura shine lokacin da aka saukar ba lokacin da aka wato ba inda aka saukar ba kamar ya ayyuhal muzammil قم الليل إلا قليلا نصفه أو ينقص منه قليلا kaga wannan surar ana kiranta makkiya banda ayar karshe saboda ayar ƙarshe ba a saukar da ita ba sai a madina inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthay al-layli wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatu min alladhina ma'ak zuwa ƙarshe wannan ba a saukar da ita ba sai a madina amma kaga suwar malamai suna cewa makkiya ce ban da wannan aya saboda ita an saukar da ita ne a madina saboda an yi shekara wato kusan wata goma sha biyu ya laili wajibi ne da sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga ƙarshe sai Allah ya ce Allah ya san ba za ku iya ba sai ya yafe muku saboda haka yanzu babu laifi wanda ya ga dama ya yi wanda ya ga dama ya barsa saboda an ba sa tarbiyya kaga wannan shi ma yana daga cikin ka'idar da malamai suke amfani da shi har ila yau a cikin wannan sura ta bakara sura ce wacce ta kunshi tauhidi a farko a na biyu sai ta yi magana a kan muminai a farko a magana ta biyu sai ta yi magana a kan munafukai sa'annan sai ya zo ya fara shiga cikin kuma kissa wanda akwai raidul magdubi alaihim wa akwai kissan yahudawa me ya sa saboda Allah subhanahu Ta'ala ya ba da kissan wato mutanen annabi Musa da suka kashe wani mutumi kuma ana so a gano suwa suka kashe wannan mutumin saboda an gagawansa shi ne daga ƙarshe Allah ya umarci wa'annan mutane a harshen annabi Musa cewa su yanka wato sa shine inna Allah ya amurkum an tadbahu baqara kaga inda aka samu suratul baqara kenan wannan kaga a cikin wannan kissa cikin wannan sura aka samu wannan sannan gashi hadisi ya inganta a cikin bukhari da muslim hadisin abu huraira wanda yake ba da labari cewa manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya ce iqra'u surat al-baqara karanta surat al-baqara wata ruwaya ce la taj'alu buyutakum qubura kada ku mai da gidajenku makabarta saboda makabarta baya halatta a karanta Qur'ani a ciki baqra'u fihi suratul baqara gidajenku ku yawaita karatun suratul baqara a ciki fa inna shaytana yanfiru min baiti alladhi tuqra'u fihi suratul baqara saboda shaytanu aljanu kangararru masu cutar da bayan Allah ba sa jure karanta suratul baqara a duk gidan da ake karanta ta ba sa zama kaga anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira ta da suna suratul baqara kaga an samu sunan wannan sura daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi haka kuma hadisi ya inganta ibnu mardawaihi shine abubakar bin mardawaihi ya fitar da wannan haka imamu barani a cikin mu'jam nasa haka kuma abu Nu'aim, a isnadi ingantacce a lokacin da aka yi wato fathu makka bayan fathu makka ne aka yi yakin hunain to lokacin da sahabbai suka tarwatse saboda tsoro da firgici tsakanin kabilan hawazi sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai kira su halummu ilayya ya ahla baqara wa au ahalummu ilayya ya ahla surat al-baqara ku dawo zuwa gare ni ya kuma abuta surat al-baqara manzo Allah yana kururuta su don su ƙara samun ƙarfi kada su ji tsoro su dawo a cigaba da wannan yaki sa'annan abban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku dawo kaga wannan yana nuna maka fa'ida na surat al-baqara manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi amfani da shi ya kira sahabban man wato sahabbansa da shi sa'annan hadisi ya inganta har ila yau daga sahal bin sa'ad sa'idi Allah ya kara yadda a gare sa imamu abul qasim tabarani ya fitar da shi cikin mu'jam nasa al-kabir haka abu hatim a cikin tafsirinsa haka imamu ibn hibban a cikin sahihinsa haka kuma imamu abubakar ibn mardawaihi da isnadi ingantacce daga sahal bin sa'ad sa'idi Allah ya kare yadda a gare sa yana faɗan wato kalala da daraja na wannan sura manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace inna bi kulli shay'in sanaman duk wani abu da ka yana da tozo yana da kansa bi ma'ana yana da kololuwarsa wa inna sanama alquran albaqara lallai tozo na wannan ƙur'ani shine suratul baqara inna man qara'aha fi baytihi laylatan lam yadkhulhu ash-shaytanu thalatha layalin lallai duk wanda karanta bakara a gidansa na rana ɗaya to Allah ba zai ba aljanu shaidanu izini na shigowa wannan gidan na kwana uku ba wa man qara'aha fi baitihi naharan duk wanda ya karanta suratul baƙara baqara da rana kaga wancan da daddare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake to wanda ya karanta qur'ani wato suratul baqara da rana yini lam yadkhulhu ash-shaytanu thalathata ayyamin shaytan ba zai iya shiga wannan gidan kwanaki uku ba kaga wanda ya karanta ta da yini kwana uku sai ya kara da kuma dare kaga idan an hada kwana nawa kenan an samu kwanaki guda shida kaga wannan yana nuna maka daraja da na suratul baqara wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake magana akan wannan sura mai albarka har ila yau hadisi ya inganta daga Usaid bin Qubayr Allah ya ƙara yadda a gare sa wanda Imam al-Bukhari ya fitar da shi a cikin sahihinsa yake cewa an zo da shi a daure sai doki ya ɗaga kafa wannan ɗaga kafin da doki yake yi ya ce sai ya tambaya menene sai yake cewa sama ya ga wani mala'ika yana saukowa yana saukowa yana saukowa dukkin nan kuma yana ta ɗaga kafa kan sai ya natsu cikin dare sai ya ce sai ya ji tsoro saboda daga kafan da dokin nan yake yi kada ya zo ya bige wani yaro nasa karami yake rarrafe sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce masa wato mala'ika ne ya sauko saboda ya ji sa yana karanta suratul baqara da ya ci gaba da karanta ta da wannan mala'ikan zai ci gaba da zuwa dan saboda zaƙin muryar da sautin da yake karanta suratul baqara zai zo ya saurari wannan karatu har ya lullube shi kaga wannan yana nuna maka daraja na suratul baqara har ila yau manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya zo a cikin ruwayin Imam Ahmad a cikin musnadinsa daga Abdullahi bin Buraida daga babansa yake cewa na kasance a zaune gurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai na ji sai yana cewa ta'allamu suratal baqara ku koyi karatun suratul baqara fa akzaha akhzaha barakatun saboda ruko da haddace da karanta suratul baƙara, albarka ne duk mai san albarka a gidansa to ya yawaita karanta baƙara kuma ya haddace ta sai ya ce wa tarkaha hasratun kuma barin karanta ta gabaki ɗaya a rayuwar mutum musulmi ko a gidansa asara ce taɗewa ne duniya da lahira wala tastati'u hal basala matsafa ba sa iya jure wato baƙa. kai ɗan wani ɗan cultism suka dame ka suka addabi ka a gidanka mayu suka dame ka matsafa suka dame ka boka da 'yan bori suka dame ka to kallizumci karatun bakara a gidanka da izinin Allah ba za su iya jure mata ba wato duk kafin su sai ya lalace kuma za ta koma wato kan yinta. kaga wannan yana nuna fa'idar karatun bakara kala wannan sahabi yace summa sakata sa'atan sai manzon Allah yayi shiru na wani ɗan lokaci Wata raka'a shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiru da wani dan lokaci sun qala sai yace ta'allamu suratul baqara wa ala imran ku koyi karatun suratul baqara da kuma ala imran ku dinga yawaita karanta ta fa innahu mazharawan saboda baqara da ali imran haske ne guda biyu yuzillani sahibahuma yawmal qiyamah suna yin inuwa ga ma'abuci karanta bakara da ali na ranar tashin kiyama annahu ma gamamata ne za ka su kamar gajimari au gayayata ne ko kuma wato inuwa masu fukafukai guda biyu wanda suke lullike mutum a sama sai ya ce au firkani ko kuma wani yanki na gashi wanda ke lullube abu ya hana wato musiba ko zafi ko makamancin haka ga wannan abin min ƙairin sawafin daga tsuntsu wanda ke yawo a sararin samaniya tsuntsu idan yana tafiya ba ya buɗe fukafukansa ba ne to wannan haka zai dinga tafiya ga ma'abuci karanta bakar da ali imran wa innal qur'ana yalqa sahibahu yawm al saboda shi qur'ani ma'abuci karanta qur'ani zai riska ranan tashin kiyama hina yanshaqu anhu qabruhu lokacin da sa zai tsage mutum ya fito daga ƙabarinsa, sai ƙur'anin nan da yake karantawa bakar da ali imran sai ya narke ya zama mutum ɗaya sai ya zo ya riske shi yana fitowa daga kafarinsa kan rajul shahid kamar mutum kyakkyawa sashi lafiyayye sai ya tsaya a gabansa fa ya kulu lahu sai ya ce masa hal ta'arifu ni kushin ka gane ni mutum ne fa yana fitowa da kabari zai ga mutum a gabansa sai ce hal ta'arifu ni shin zaka iya gane ni fa ya kulu sai ya ce ma ka ni fa ban san ka ba Fayaqulu shi kuma sai ya ce mai ana sahibuka alquran ni ne abokinka alqurani ni ne abokinka alqurani alladhi azmatuka fil hawajiri wa ashartuka laylaka yace ni ne wanda na sa ka kishin ruwa a cikin rayuwarka wato lokacin alhijiri da makamancin haka kuma na sa ka wato gajiya a cikin dare saboda yawaita karanta ni da kake yi inna kulla tajirin min wara'i tijaratihi saboda duk wani ɗan kasuwa a bayan kasuwancinsa yana burin samun wani abu wa innaka yau min wara'i kulli tijaratin to lallai kai ɗin a yau kana bayan kowane irin kasuwanci da kai a duniya na yawaita karanta wannan sura da aiki da abin da ya kunsa fa yu'tal mulka bi yaminihi wal khulda bi shimalihi sai a bashi mulki na aljannan da zai shiga ta wato damansa sannan a bashi dawwama a hagunsa sai a ce mai ka shiga wannan ga mulkinka na aljannanka sannan kuma dawwama khalidi na fiha abada kai a dawwame zaka dawwama a cikin aljanna ba za ka mutu ba wa yuba'u ala ra'sihi tajul waqar sai a sa a kan wannan mutumin wato kambi ko kambu na natsuwa sai Allah ya kara masa natsuwa a rayuwa wa yuska walidahu hullataini la yaqumu lahuma ahlud dunya sai a sanya wa iyayenka babanka da mamanka wani irin kaya na ado duniya ba a taɓa samun nisa wanda ya taɓa sa kayan ado irinsa ba a kuma a lahirin babu wanda ya sa irin wannan kaya na ado sai ya kula ni sai su ce jima kusina hada babanka da mamanka sai su ce kai me yawaita karanta bakara da aiki da shi da haddace shi ka haddace shi kullum kana karanta shi sai babanka da mamanka su ce menene dalilin da yasa aka babu wannan tufafin aka sa mana shi a yau ranar tashin kiyama fa yuqalu sai a ce bi akhli waladikuma alquran saboda ɗanku ya haddace qur'ani kuma ya haddace bakara da ali imran thumma yuqalu sai a ce musu iqra was'ad fi darajatil janna wa ghurafiha karanta abin da ka saba karantawa a cikin duniya da qur'ani ka ci gaba da hawa kana ɗagawa sama kamar yanda zaka samu aljannanka da dakunanka na cikin aljanna daban-daban wannan haka wato imamu ahmad ya rawaito sa akwai kuma ruwaya daga imamu muslim daga abu umamat al-bahili Allah ya ƙara yadda a gare sa wannan yana nuna mana daraja da matsayi na suratul baqara wannan sura sura ce mai girma saboda a cikin sa akwai ayar da tafi kowace aya girma a cikin qur'ani ita ce wato ayatul kursi hadisin imam al-bukhari da muslim shine hadisin a ah, Ubay bin Ka'abin Allah ya ƙara yadda a gare sa inda yake ba da labari yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya riƙe hannunsa haka sai ce ya abul munzir a tadiri ayu ayatin fi a'zamu fi kitabillah ya kai abul munzir alkunyansa kenan shin ka san wace aya tafi kowace aya girma a cikin qur'ani qul fasakattu ya ce sai na shiru shuru sai manzan Allah ya ƙara min tambayar nan sau uku sai na ce Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya daga hannunsa mai albarka ya dake ni a kirji bi ma'ana ya taba kirji na da shi sai ce li yahnika al-ilm ya abal munzir yace ka kwamfudi ilimi ya kai abal munzir lallai kana da ilimi saboda wannan sahabi sahabi ne wanda ya san ƙur'ani gwani ne a cikin karatun ƙur'ani wanda har Allah ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya saurari suratul bayyina a bakinsa saboda ya kare a iya karanta ta har sahabin ne fashe da kuka cewa ni nan Allah ya ce ka zo waje na ka saurari karatun nan Allahu akbar to kaga wanda yana nuna maka daraja na wato ayatul kursiyu cewa wannan a cikin wannan sura akwai ayatul kursiyu wanda ita ce ayar da tafi kowace aya girma a cikin qur'ani surar da tafi kowace sura girma a cikin qur'ani ita ce ta da muka karanta kuwa amata ayatul kursiyu ita ce ayar da tafi kowace aya girma a cikin qur'ani sa'an nan har ila yau a cikin ta ita ce ayar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya lizumci karanta ta a cikin sallarsa bayan kowace sallah yana karanta ayatul kursiyu da farilla da nafila ba abin da zai hana shi shiga aljanna sai mutuwa wato sai dai in baka mutu ba wato aljanna jirar ka take yi duk nan Allah in kana karanta ta ita ce wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da fa'idarta a hadisin Bukhari da Muslim hadisin Abu Huraira lokacin da ya kama shedan yana satan zakkan kunu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har yake tambayansa yace ya an manka na jiya da daddare ya kai awa huraira sai ce ai ya mun kukan cewa talauci ya mai kanta ga iyali sun mai yawa ba shi da abinci ko ya mai mazala ce karya ya faɗi zai dawo yace tunda mazala ya faɗa ka na sa ido sai na gansa sai ya zo a karo na biyu har ya zo a karo na uku ya ce a karo na uku sai na kama shi sai ya ce min labarin baka sirrin ayatul kursiyu sai ce a awaita ila firashik in ka tafi makwancinka tawabbata wudu'aka lis-salah kuma kai alwalaka irin alwalar da kake yi na sallah wattaja'ta ala shaqqika al-ayman kashin jida a barayinka na dama faqra ayatul kursi karanta ayatul kursi fa innahu lam yazal min Allah alayka hafizun hatta tusbiha ba za ka gushe ba za ka samu mala'ika yana gadinka a gefe Allah zai turo mala'ika yana gadinka har gari ya waye bala ya ka shaitanu kuma babu wani shaitani da zai iya kusantan hadanka ko wurin da kake a wannan dare ya ce da gari ya waye sai na gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga wannan mutumin gashi gashi sai manza Allah tambaye ni tadiri man tukhatib ya aba huraira منذ ثلاثة أيام الماضية shin ka san wa kake tattaunawa ya kai aba huraira tsawon kwanaki uku nan da suka shuɗe qala qultu abu huraira yace sai nace Allah wa rasuluhu a'lam Allah da manzansa su suka fi sanin wanda na tattauna da shi dare uku nan sai manzo Allah ce fa innaka tukhatibu iblis wannan mutumin da ka kama shi ɗan ne iblisin da Allah ya an shi daga aljanna zuwa doron ƙasa wanda ya dalilin fitar kakanmu daga aljanna Shi ne ka kama kaga wannan yana nuna maka wato shi kansa makiyin kansa ya tabbatar da cewa ayatul kursi kariya ce ga bawan Allah kaga wannan sura ce mai albarka sura ce wanda Allah ya magana akan hukunce-hukunce na wato zamantakewa tsakanin mata da miji sa'annan kuma a akan zantukuka na aure wato ma'auratayya mata da miji saki da sauransu Allah ya yi bayani a ciki haka kuma Allah ya yi bayani akan mata masu haila haka kuma Allah ya yi bayani akan wato jinjirin wata tambayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ake yi Allah ya ce wannan jinjirin wata da kake gani wato hanyoyi ne na gane kwanaki da kuma lokuta da kuma shekaru da zamani ga mutane wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya shi kuma a sura ce wadda Allah ya magana a kan rai yaya rai yake kaga wannan sura ce mai albarka sa'annan kuma a cikin surar nan aka saukar da ayan ƙarshe a cikin Qur'ani gabaki daya shine wata yawman turja'una fihi ilallah Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma da hum la A wannan sura aka saukar da wato ayar karshe a cikin Qur'ani wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma a cikin wannan sura shi ne Allah ya magana akan riba da illar riba da masu cin riba wanda ƙarshen ta yaya za ta kasance a rayuwarsu saboda Allah ne zai yake su da manzansa ka san kuwa baka isa ka iya tankaran ubangiji a yaƙi ba ko kansilan anguwanku ko wato ciyaman, ko ɗan house of assembly ko representative ko kuma senator ko gwamna balle shugaban ƙasa, ba za ka iya da shi ba a garin in ya tasa ka bayan da ka iya to ina ga Allah subhanahu wata'ala idan kana cin riba Allah ce na maka izini ni zan yake ka akwai wanda isa ya kare ka ka ga duka a cikin wannan sura wato ya kunshi wannan wato bayani wanda ya kunsa a cikin wannan sura suran nan ayoyinta guda 287 ne wannan sura ta sa'annan kuma harfan da ke cikin wannan sura harfa wato guda dubu ashirin da biyar da ɗari biyar ne Harfan da ke cikin suratul bakara harfa guda dubu ashirin da biyar da ɗari biyar sa'annan kalmomin da ke cikin wannan sura kalmomi ne dubu shida da ɗari biyu da ashirin da ɗaya wa'annan kalmomi su ne ke cikin wannan a sura ga baki ɗayanta ga wannan takaitaccen wato abin da suran nan ta kunsa saura kuwa za mu ji su insha Allahu idan Allah ya ara mana numfashi muka ci gaba da rayuwa har zuwa lokacin da za mu iya cike surar ga baki ɗaya idan muna da sauran numfashi Allah ya rubuta mana a doron ƙasa in kuwa ba haka ba wani zai mai gurbi na kamar yadda nake zaune a nan wata rana ba ni zan zauna in ci gaba ba wani na ne saboda ko na ki ko na so akwai rashin lafiya ko na ki ko na so akwai mutuwa wata rana zan mutu wani ne zai hau kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya tsara sunna ce ta rayuwa saboda haka duk abin da mutum zai yi a matsayinsa na musulmi ya sani cewa ko ba komai akwai mutuwa wanda ma in ma bai yi tunanin mutuwa ba kafin ka zo ai akwai waninka to haka idan kansila ne kai kafin ka zo ai akwai waninka haka ka lokacin sai kare idan ciyaman ne akwai wani yayi kafin kai haka kuma idan an house of assembly ne ko representative ko senator kafin ka zo haka wani yayi in kuɗi kake da shi haka kafin ka yaka wani yayi haka kuma ya shuɗe kai ma wata rana za ka shuɗe haka kuma idan mulki ne kafin ka yi haka wani ya yi idan ilimi ne kafin ka yi waninka dubunka sun yi sun zo sun shuke haka kai ma wata rana za ka shuke in jahilci ne ma da wauta akwai wanda suka bi ka jahilci da wauta su ma sun wuce ina fata an gane to shi sa dole a matsayinka na musulmi ka gyara ka da ubangiji sai ka samu baraka Allah ya mana albarka ga baki daya Allah subhanahu wata'ala sai ya fara da alif lam mim waɗannan harfan su ne ake kira huruful muqaffa'a wato harfa wanda aka yayyanke su a cikin ƙur'ani wanda Allah subhanahu wa ta'ala wa'ansun su ya ambace su ya maimaita su wa'ansun su kuwa ba a maimaita su ba to wa'an in aka tattara su ga baki ɗaya aka cire wanda aka maimaita irin su hamim hamim din nan alif lam kaga alif su ma da alif lamra su ma kaga an maimaita su idan ka cire waɗanda aka maimaita su aka narkar da su wanda ba a maimaita aka hada su ga baki daya ka ga an samu guda goma sha hudu ne a cikin ƙur'ani ga baki ɗayan su to wa'annan yana nuna maka mu'jiza i'jaz na ƙur'ani wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya iyakance larabawa wanda suke cukiya da ƙwarewa da fasaha na larabci kamar yadda imamu zamakshari ya faɗi a cikin littafinsa kashaf cewa duk da yawancin malamai sun ce alif lam mim Allahu a'lamu bi muradihi cewa Allah shi ya fi sanin abin da yake nufi da wannan aka ce Allah shi ya fi kowa sanin abin da yake nufi da shi dan suka ce wa'annan yana daga cikin sirri na ƙur'ani da i'jazul Qur'an Allah subhanahu wata'ala ya gwamutsa wa'annan harfan huruful muqatta'a idan aka hada su guda goma sha hudu wanda wato ba a maimaita su ba sai wani malami ya tattara su sai sa musu wato ka'ida kamar haka sai ce nassun hakimun aw nassa hakimun qati'un lahu sirrun sai haɗa su da wannan lafazin wato nassa hakimun qati'un lahu sirrun kaga akwai nun akwai sa kenan ko nassa hamim ko ka hafiya sad kaga ga kuma mimun daga ciki sai ce qati'un lahu sirrun wannan idan ka duba Allah mai hikima ya yanke waɗannan huruful muqatta'a akwai sirrin da yasa Allah subhanahu wa ta'ala yayi amfani da su a cikin Qur'ani shi sa Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah da kuma Imam Ibn Kathir haka Abul ah, Hajjaj Al-Mizzi da suka zo kan wannan qadiya su ma sai suka gabatar da maganar da Imam Zamakhshari ya kawo akan cewa wato ijazul qur'ani da Allah subhanahu wa ta'ala yi amfani da wa'annan huruful muqatta'a duk da wa'ansu sun ce ai huruful muqatta'a kowa ya san ma'anarsa cewa alif alifun ko yana daga cikin huruful hijaiyya guda 28 kaga lamun ai an san lamun ne ma'anarsa sa'annan kuma mimun an san me ma'anarsa ina fata an gane saboda ka alif lam mim an suka ce ai alif lamim dinnan suna ce na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ai Allah ya ce bayan sa zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin saboda haka yana nufin wato manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallam wasu kuma suka ce a'a harfa ne wanda Allah subhanahu wataala ya sanya su na wato huruful hijaiya au mu'jam al mu'jama Allah ya yi amfani ne da su saboda ya nuna wa larabawa da suke tukiya da fasaha wato wato ya kure su a ƙur'ani idan za su iya kawo ƙur'ani mai kama da irin wannan shi sa lokacin da musailamatul kazzab kafin amru bin ya musulunta, ya ce muna da alaƙa da musailama wata rana na haɗu da musailama sai nake ce masa ma za unzila ala nabiyikum me Allah ya saukarwa da manzanku wato yana nufin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai musailama ya ce wa amru bin al-as yace unzila ala muhammadin suratan kasiratan wajiza an saukarwa da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam aitacciyar sura gajera lailatul bariha jiya da dare fatala alaihi suratul asr sai ya karanto masa surat al-asr yace wal asr innal insana lafi In illa na amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr sai ce wa kadhalika ana unzila alayya sura ni ma dinnan musailama sai ce ni ma an saukan man da sura sai fara karanto mai sai ce a hadha qur'anun wannan wannan shine qur'ani wato bai karyata suratul asr ba amma da musailama ya zo yana mai soki burutsu sai ce wannan ne qur'ani wallahi sai amr bin al-as ya ce na rantse da Allah innaka la ta'lamu anni a'lamu annaka kadhibun yace ka san ni amr dan as na san kai makareci ne ko kaga anan musailama al-kazzab da kansa kenan kaga wato wanda ma ba musulmi ba kafin amr bin al ya musulunta ya zo ya musulunta daga baya kafin ya musulunta ne yake ke mai kai ka san ni wannan abun da karanto ka san ƙarya ne ba Qur'ani bane kaga Qur'ani ya ta ba amma wanda ya tsari saboda babu fasaha a ciki shi da yace alfilu malfilu wa ma adraka malfilu hayawanun kabirun lahu zulufun tawilun wai suratul fil nata kenan albilu malbilu giwa da giwa wa ma adraka malbilu ne ya sanar da kai giwa hayawanun kabirun wai wata dabba ce atotuwar dabba wai lahu zunufin tawilin yana da dogon hanci da baki to kai ka san babu ma fasaha a cikinta to shi sa amr bin al-as kafin ya musulunta ya ce kai ka san ni na san kai makaryaci ne kaga yana nuna mata wato makaryaci ne shi kaga Qur'ani ya buwayi wato larabawa duk su saboda haka ne suka kasa karyata wato Qur'ani saboda sun san cewa kai wannan ya fi karfin fasahar larabawa da iya gwani da wato wake da wakan da suke yi suka san cewa kai wannan Qur'ani ya fi karfin larabawa shi sa Allah ya iyakance su a cikin Qur'ani yace in sun suna shakka akan abin da Allah ya sauka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su zo da tankwacin wannan Qur'ani in za su iya kai su zo da ayoyi goma kai Allah ce su zo da sura guda ɗaya. kai da za su haɗu mutane da aljanu ga baki ɗaya don su zo da kwatankwacin ƙur'ani Allah ce ba za su iya zuwa da kwatankwacin sa ba saboda fasahar da ke cikin ƙur'ani to kaga waɗannan huruful muqatta'a i'jazul qur'an ne Allah subhanahu wa ta'ala ya yi amfani da shi kaga suna da yawa akwai hamim akwai ain sin qaf sa'annan akwai alif lam ra da sauransu duk waɗannan yana nuna maka harfan nan Allah shi ya fi kowa sanin me yake nufi da manufarsu amma in an ce alifun an san me ake nufi da alifun in an ce lamun an san me ake nufi da lamun in an ce nimun an san me ake nufi da nimun amma saƙon da Allah ya ba mu wa'annan harfan guda uku alif lam mim Allah shi ya fi kowa sanin me yake nufi da wa'annan harufan da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi amfani da su idan an tattara su ga baki ɗaya wato harufan nan da wanda aka maimaita su guda ashirin ne eh, da tara ga baki ɗayansu amma in aka cire wanda aka maimaita su za ka gan su guda goma sha hudu ne ga baki ɗaya sai Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin kaga da Allah subhanahu wa ta'ala yayi magana akan alif lam mim sai yazo da ismun min asma'il ishara wato shi sa su suka ce alif lam mim din nan yana nufin wato abin da aka saukar wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam musulunci da ƙur'ani saboda Allah ya ce zalikal kitabu ya raiba fi wato alif lam nan da muke karanta maka wannan littafi ne ƙur'ani da musuluncin nan baki ɗansa la raiba fi babu tantama cewa annahu munazzalun min Allah azza wa jalla cewa Allah ne ya saukar da shi subhanahu wa ta'ala shi ta ce la raiba fi hudan lil muttaqin wannan Qur'ani shari'a ce ga masu tsoron Allah subhanahu wa ta'ala to saboda yanayin lokaci ina gani a wannan gaban za mu tsaya idan Allah ya raya mu gobe sai mu daura daga zalikar kitabu Larai Bafihi, fihi hudan lil muttaqin a madadin Sani Dauda Foundation inda ke ɗaukar nauyin kawo mana wannan karatu a muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya albarka a cikin dukiyarsa da kuma haka masa da aljanna ya albarkaci zurriyansa ya sada shi da alkhairin duniya da lahira yan uwanmu musulmi wanda suke gida da asibiti wanda ba su da lafiya duk inda suke muna roƙo Allah subhanahu wa ta'ala ba su lafiya sa'annan kuma Allah ya ƙara musu ƙoshin lafiya za su iya wannan ibada wanda suka riga mu gidan gaskiya a cikin wannan annoba na corona muna roƙon Allah ya karɓi shahadarsu sa'annan kuma a yau ne a malama halima ta rasu matar malam abdulwahab Allah ya ji kanta da rahama Allah ya sa aljanna makomanta Allah ya albarkaci zuriyarta bayan tafiyarta mu kuma idan namu ta zo Allah ya sa mu muta mu cika da kyau da imani shugabannin da Allah subhanahu wata'ala ya azarta mu da su shugabannin da Allah ya azarta mu da su Allah ya ba su ikon yin abin da zai amfanar da mu duk abin da zai iya zama cutarwa gare mu gare su ya Allah ka rike hannunsu ka ba su ikon aiwatarwa duk abin da zai zama alkhairi gare mu gare su ga daula ga baki daya duk inda muke Allah ka ba su ikon sadar da wannan alkhairi kuma Allah ka sa mana cikin waɗanda za su amfana da mu da zuriyarmu da malamanmu da kowa a cikin al'ummarmu gabaki da subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk